Tarihi ta ɗaya Sura takwas Zuriyar Shawulu mutumin Benyamin Benyamin shi ne mahaifin Bela ɗansa na fari, Ashbel ɗansa na biyu, Ahara na uku, Noha na hudu da Rafa na biyar, ’ya'yan Bela maza su ne, Adar, Gera, Abihud, Abishuwa, Na'aman, Ahowa, Gera. Shefuffon da Huram Waɗannan su ne zuriyar Ehud, waɗanda suke kawunan iyalan waɗanda suke zama a Geba, waɗanda aka kuma kwasa zuwa Manahat, Na'aman da Ahiya da Gera, Gera ne shugabansu lokacin da aka kai su bauta, shi ne ya haifi Uzza da Ahilud, an haifi ’ya'ya maza wa Shaharayim. a Mowab bayan ya saki matansa Husham da Ba'ara, ya haifi Yobab, Zibiya, Hodesh, Malkam, Yowaz, Sakiya da Mirma ta wurin Hodesh matarsa, waɗannan su ne ’ya'yansa, kawunan iyalai, ya haifi Abitub da Ifa'al ta wurin Husham, ’ya'yan Elfa'al maza su ne, Eber. Misham Shemed, wanda ya gina Ono da Lod tare da ƙauyukan kewayensu, da Beriya da Shema da waɗanda suke kawunan iyalai waɗanda suke zama a Aiyalon, waɗanda kuma suka kori mazaunan Gat, Ahiyo, Shashak, Yeremot, Zebadiya, Arad, Edar Mika'ilu, Ispa da Yoha. su ne ’ya'yan Beriya maza, Zebadiya, Meshullam, hiski, Heber, Ishmerai, Izliya da Yobab, su ne ’ya'yan Efa'al maza, Yakim, Zikri, Zibdi, Eliyenai, Ziletai, Eliyel, Adahiya, Berahiya da Shimra, su ne ’ya'yan Shimeyi maza. Ishfan, Ibar, Eliyel, Abdon, Zikiri, Hanan, Hananiya, Elam, Atotiya, Ifdehiya da Fenuwel su ne ’ya'yan Shashak maza, Shamsherai, Shehariya, Ataliya, Ya'areshiya, Iliya da Zikiri su ne ’ya'yan Yeroham maza. Dukan waɗannan su ne kawunan iyalai manya kamar yadda aka lissafta a cikin zuriyarsu, suka zauna a Urushalima Yehiyel na Gibeyon ya zauna a Gibeyon, sunan matarsa Ma'aka, ɗansa na fari kuwa shi ne Abdon, sai Zur, Kish, Ba'al, Ner, Nadab, Gedor, Ahiyo, Zekir da Miklot. wanda ya zama mahaifin Shimeya, su ma sun zauna kusa da danginsu a Urushalima. Ner shi ne mahaifin Kish, Kish mahaifin Shawulu, kuma Shawulu ne mahaifin Yonatan, Markishuwa, Abinadab da Ishba'al, ɗan Yonatan shi ne Merib Ba'al wanda ya zama mahaifin Mika. ’Ya'yan Mika maza su ne, Fiton, Melek Tereya da Ahaz Ahaz shi ne mahaifin Yehowadda, Yehowadda shi ne mahaifin Alemet, Azmawet da Zimri, Zimri kuwa shi ne mahaifin Moza, Moza shi ne mahaifin Beneya, Rafa, eliyasa da kuma Azel, Azel yana da ’ya'ya maza shida, kuma ga sunayensu, Azrikam, Bokeru, ishmael Shemariya, Obadiya da Hanan Dukan waɗannan ’ya'yan Azel maza ne, ’ya'yan ɗan'uwansa Eshek su ne, Ulam ɗan farinsa, Yewush ɗansa na biyu, da Elifelet na uku, ’ya'yan Ulam maza jarumawa ne sosai, waɗanda suke iya riƙe baka, suna da ’ya'ya maza masu yawa da jikoki, ɗari da hamsin gaba ɗaya. Dukan waɗannan zuriyar Benyamin ne.